أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أهوام السورار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادوا a wannan shiri namu mai albarka shirin fikihun azumin ramadan wanda muke karanta babin azumi cikin littafinmu mai albarka ashalul masali fi nazmi targhibi al-murid al-salim fi madhhab al-habr al-imam malik na malam muhammad al-bashar Allah ya kansa da rahma idan mai sauraro yana biye da mu jiya mun karkare baitocin da malam ya kawo don magana akan azumi yanzu za mu karanta kuma mai sharhi insha Allahu na baitoci da ya magana akan i'tikafi to gashi nan Allah ya yi mana watan Ramadan kuma muna goman karshe zangon da i'tikafi ya fi falala a ciki malamin yana cewa والاعتكاف حكمه فضيلة أقله يوم وبعض ليلة شروطه التمييز والإسلام والمسجد المباح والصيام وشغله صلاته وذكره قراءة وغير هذا يكره كدرسه للعلم أو كتابته أو اعتكافه بلا كفاية وبالخروج أبطله أو بالفطر أو بدواع الوضع أو كالسكر ولا نسوني أبيات لما لقيت من أرى كنشه كنشي نعيد كافي أمسلم شيء بس ما الحب المالكية أبيك نفر كوناتيا والاعتكاف حكمه فضيلة اعتكاف shi ne fadila wato mustahabbi to menene i'tikaf i'tikaf shine harshen larabci lizimtan wani abu ko lizimtan wani wuri sawa'un wannan abun da wannan wurin na alkhairi ne ko na sharri Allah madaukakin sarki ya ba mu labari dangane da annabi Ibrahim da mutanensa suka ce su suna bautata ma gumakai ne suka ce fa nazallu laha akifin sai mu da wani muna lizimtarta a shari'a kuwa aka ce i'tikafi malamai suna masa tarihi da dama amma duk kusan abu dai suke faɗa suna cewa lubun maksus ala wajhin maksus بنية مخصوصة وتو زماني كي ببي وتو لزمتا ونويني كي أبد لزمتا أبسا ونيني لمسمى دوكومنية مسمى ولا نسنا شيئا ملازمة المسجد المباح لعبادة مخصوصة لزمتا مثلا wanda yake na gama gari kowa yana da dama ya shiga masallacin li'ibadatin maksusa domin yin wata ibada ke bantacciya to mulki tarifin farkon sai mai sharhinsa lubtun maksus daidai ke da mulazamatul masjid wato zama ne a wani waje ke babbe a nan zaman da ake nufi shine zama a masallaci tunda masallaci shi ne wurin da ake yin itikafi a cikinsa kamar yadda za mu zo ji a cikin abiyar da malam ya yi magundinsu ala wajen maksus zaman bisa wani yanayi keɓaɓɓe wani yanayi ake nufi ana nufin yanayi ne na aikin bauta na neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki irin su zikiri irin su tasbihi irin su salati ma annabi sallallahu alaihi wa sallam irin su salloli na nafila irin su karatun Alkur'ani mai girma da sauransu to zama a masallaci domin yin wannan abin biniyatin maksusa da kuma niyya ke babbiya wato niyyar ita ce niyyar neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wannan shine abin da ake nufi da irtikafi menene hukunci na irtikafi wato mashuru'iyarsa shi malamin ya faɗi cewa hukumuhu, fadila wal i'tikafu hukumuhu, fadila Ya ce hukuncin i'tikafi Shi ne kasancewarsa fadila fadila wato aiki ne na falala yana nufin aiki wanda yake mustahabbi wadda ake kwadaitar da musulmi akan cewa ya yi saboda lada da zai samu sakamakon yin haka da shi ko wannan hukuncin ya tabbata da alkur'ani ya tabbata da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya tabbata da ijma'in malaman musulunci gaba da yansu dangane da alkur'ani mai girma Allah madaukin sarki ya yi ishara zuwa ga mashru'ancin itikafi inda yake cewa wa ahidina ila ibrahim wa isma'ila an tahira baytiya lit na wal na wa ruk'i sujud yi alkawali ko umarni zuwa ga Ibrahim da Ismail alaihi salam annabi Ibrahim da ɗansa annabi Ismail cewa an fahira baitiya lit-ta'ifin ku tsarkake ɗakina yana nufin ɗakin Ka'aba masallaci mai alfarma na garin Makka cewa ku tsarkake shi lit-ta'ifin saboda masu yin sannan sai ce wal da masu yin itikafi wannan bayani ne kenan cewa masallaci na daga cikin maksudin gina shi a yi aiki a cikinsa na daga cikin kyawawan ayyuka da Allah yake so a masallaci shi ne a yi gafe a cikinsa har ana umartan annabawa su tsarkake wannan masallaci su gyara shi saboda masu yi aiki yin haka nan Allah madaukakin sarki ya yi ishara zuwa ga mashru'ancin itikafin a yayin da yake faɗan abin da yake bata itikafi Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin suratul baqara wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid kada ku sadu da matayenku a yayin da kuke itikafi a masallaci ko a masallatai wannan su ne dalilai da suke nuna mashru'anci ko sunanci na wato itikadi daga alkur'ani mai girma sannan daga hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan sunna ta tabbata da fuskoki da sunna ke tabbata duka guda uku wato da alkawul da alfi'il da kuma takrir. malamai suna cewa eh, musamman malaman usulul fiqh suna cewa sunna ita ce ma uzifa ila nabi sallallahu alaihi wa sallama min qawlin aw fi'lin aw taqrir To abin da aka jingina ma annabi sallallahu alaihi wa sallama na zance ko aiki ko kuma tabbatarwa ya ga wani yayi ya tabbatar da shi ya yarda masa da wannan abin da yayi duk waɗannan abubuwa guda uku ana kiransu sunna a wajen malaman usulul fiqh to wannan da itikafin ya tabbata ta waɗannan hanyoyin dukansu guda uku dangane da alƙawar yayin da mala'ika jibril ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa lailatul qadri na goman ƙarshe ne na ramadan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi itikafi na goman farko sannan ya yi na goma na tsakiya sannan jibril ya gaya masa cewa lallai yana goman karshe ne sai ya fito ke gaya wa sahabbansa yana musu umarni yake cewa man kana mu'takifan falyatakif ma'i don haka duk wanda zai yi itikafi na waɗannan kwanakin to ya zo ya yi itikafi tare da ni kaga umarni ne amma na mustahabbanci cewa su zo su yi itikafi tare da shi dangane da ko aiki ya zo cikin bukhari da muslim daga hadisin aisha radiyallahu anha da abu sa'id al-khudri suna bayar da labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin i'tikafi na kwanaki goma karshe na watan ramadan hadisin Aisha take cewa kana sallallahu alaihi wasallam ya takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tuwfiya yana yin itikafi na waɗannan kwanaki goma na ƙarshe har lokacin da Allah madaukakin sarki ya ɗauki ransa ta ce sun ma'atakafa azwajuhu min ba'di sannan matansa suka yi itikafi a bayansa sannan abu na uku shine takriri annabu sallallahu alaihi wasallam yayin da itikafi sahabbansa sun itikafi tare da shi sannan hadisi ya inganta na Umar allahu anhu ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya taɓa yin bakance cewa zai itikafi na dare ko na rana guda a ɗakin ka'aba tun a jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi masa to je ka cika ka kenan wannan sunna ta tabbata ta hanyoyi gaba ɗayansu da sunna ke tabbata a musulunci to wannan shine hukunci na i'tikafi wannan hukunci na kasancewarsa mustahabbi ne ya shafi maza ya shafi mata mustahabbi ne ga maza kamar yadda yake mustahabbi ne ga mata saboda hadisin da na karanta yanzu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ta itikafi har ya bar duniya sannan matansa ma sun ci gaba da yi bayan barinsa duniya akwai hadisai ma da suke nuna cewa sun yi wato itikafi dan tun yana da rai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda ka babu bambanci tsakanin mace da namiji dangane da mustahabbancin itikafi sai dai wannan abin da ya shafi mace dole mu sani cewa dole sai da izinin mijinta sannan kuma ya zanto an amanta daga fitina ah, ita fita din ita ba za ta fitunu ba kuma ba za a fitunu da ita ba wannan shine abin da malamai suke faɗa ko a sheikh nasiruddin al'albani da ya kawo wannan hadisin sai ya ce وفيه دليل على جواز اعتكاف النساء أيضا ولا شك أن ذلك مقيد بإذن أوليائهن بذلك وأمن الفتنة والخلوة مع الرجال للأدلة الكثيرة في ذلك والقاعدة الفقهية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح إتشوانا حديثنا عائشة رضي الله عنه أقيد دليلي نحلت شن اعتكاف ما تأتي كنسا يتي أما باب شكا وانا ينادى قيدي لا يزنتو وليانس سمس إذني هو أباكو مجي sannan ya zanto an amanta daga fitina an amanta daga kaɗaituwansu da maza ishe saboda dalilai da dama da suke tabbatar da haka din sannan da ka'idar nan na fikihu cewa zar'ul mafasili muqaddamun ala jalbil masalih tun ku da barna abin gabatarwa ne akan jawo maslaha to menene hikima na shar'anta i'tikafi malamai suna cewa Allah madaukakin sarki ya shar'anta i'tikafi ne domin ƙara tsarkake zuciyar mai azumi da kamanta shi da mala'iku wajen game lokutansa gaba ɗaya da ibada da kuma kamewa daga sha'awa wato haɗa hankalin mutum da zuciyarsa da jikinsa gaba ɗai wajen ibada da kuma neman kusanci izuwa ga Allah maɗaukakin sarki kuma man san dama azumi na daga cikin manyan abubuwa waɗanda suke dakule sha'awan ɗanauji da ƴamace su mayar da shi ya kamantu da mala'ika waɗanda ba su da sha'awa to daga cikin abin da ke ƙara tabbatar da wannan mutum ya zanto ya kaɗaita baya ganin kowa sai in da buƙata mai ƙarfi wannan shi ne maksudi ko shi ne hikima ji malamai na shar'anta i'tikafi wal i'tikafu a fadila aqalluhu yawmun wa a layla mudda ko lokaci na yin itikafi a mazhabar malikiya shi ne rana guda da kuma wani sashi na dare malam ya ce mana anan yawun wa ba'du laila ne saboda ya yi. bayani dangane da sabani da ake da shi ko a mazhaba suna cewa mafi karancin lokaci na ijigari ne rana guda da daren wannan rana din kuma mun sani cewa a tsarin musulunci dare ke fara zuwa kafin yini to kenan idan mutum ya shiga da daddare da rana lokacin da rana za ta faɗi ya ta wannan shi ne mafi karanci ne su sannan mafi kamala kuma shine ya yi kwana goma sannan mafi falala na itikafi shine ya zanto an yi shi a ramadan sannan a ramadan din ma lokacin da ya fi falala shine ya zanto an yi shi a ƙarshe ko goma ƙarshe na watan ramadan saboda bayan dacewa da lailatul kadari wacce Allah madaukakin sarki daren da Allah madaukakin sarki ya ce mana yi khairun min alfi shahar bauta a wannan daren aikin alkhairi a wannan daren ya fi yin bauta da aikin alkhairi a watanni dubu wata dubu in za ka yi lissafi in za ki lissafi zai bani shekara tamanin da uku da watan hudu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa taharrau lailatul qadr fi al-ashr al-awakhir min ramadan ku nemi lailatul qadr a goman karshe na watan ramadan don haka malar maza malikiya suna cewa mun tahanat bu zaman al-i'tikafi shahru wato zango mafi tsawo da ake so mutum ya yi tikafi shine wata guda ɗaya don haka suna cewa abin da yi ƙasa da kwana goma abin da yi ƙasa da kwana goma ba shi ba ne kamala hakanan abin da ya wuce kwana goma to ba shi ba ne ya wuce wata ɗaya, ba shi ba ne adadi na kamala waɗansu ma suna cewa waɗannan din makaruhi ne abinda ake so mutum ya dage ya yi na wata na kwana eh, goma ba. wannan kai da suka sa din ko ragewa ko haka din eh, kamar yadda za mu yi bayani akwai dalilai da suke nuna raunin wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa ya zo a ingantaccen hadisi cewa ya yi a shekarar ƙarshe ya yi na kwana 20 saboda haka ba zai yi ba a ce wannan makaruhi ne sannan a hadisi nan da muka faɗa na umar ibn al-khattab dare dai ya ce zai a wata riwayar yi ne dai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya je ya to almuhim cewar wa ba'du laila ishara yake zuwa ga sabani da malamai suke yi wani lokaci ya dace mutumin da yake son ya shiga itikafi ya shiga masallaci waɗansu suka ce zai shiga kafin rana ta faɗi ko lokacin da rana za ta faɗi domin ya zanto ya samu dare ɗin gaba ɗaya don haka wajen masu faɗin wannan idan ya shiga bayan rana ta faɗi to su suna ganin itikafarsa bai yi ba saboda ya bar wani bangare na dare ya bar wani bangare na dare amma wannan magana ba shi ba ne mashuri ko a mazhabar malikiya mashuri shi ne idan ya shiga kafin kullowar alfajir to itikafinsa ya yi kuma zai kirga ranar nan a matsayin itikafi na rana ɗaya kamar yadda ibn al ya faɗa cikin muktasar ɗinsa na mazhabar malikiya to kenan yawon wa ba'abu naila imma yini ko yini da wani bangare na wasu ainihin ah, dare to almuhim wannan adadi da aka ambata kamar yadda muka cin dalilinsa suna kafa hujja ne da wannan hadisin na Umar ibn al-Khattab hadisin ya zo da riwaya guda biyu riwaya na farko shine cewa yayi bakance zai yi azumi zai yi itikafi kai na dare a wata riwayar kuma cewa yayi bakance zai yi itikafi na yini hadisin yana cikin bukhari da muslim ne yake cewa ya rasulullah inni kuntu nazartu fil jahiliyyati an a'takifa laylatan fil masjid al haram annabi yace fa awfi bi nadrik mai riwaya ce fa a'takafa laylatan sai itikafi to anan malaman mazhabar malikiya suna cewa laylatan yana nufin dare ne da yinin dare dan domin ana cewa laila din ana nufin kwana daya in ko kwana ɗaya ne to yana farawa ne da dare sannan da yini waɗansu malamai kuma suna tafiya akan zahiransa laila ya ce kuma an ce i'takafa laila na dare ne kawai don haka za ka iya yi itikafi na dare guda za ka iya itikafi na yini guda duk wanda kai ya inganta ba sai ka yi sama da haka ba sai dai abin da ya fi falala Shi ne kalizanci yi na kwana goma dan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya lizumta har ya bar duniya kamar yadda muka karanta a hadisin Aisha radiyallahu anha wadda na gaya muku yana Bukhari yana Muslim sai ce shurutu tamyiz wal islam sharuɗai na itikafi ce na farko shine at-tamyiz na biyu al'islam, na uku al-masjidul na hudu as kenan ya faɗi sharaɗai guda hudu su ne sharaɗai na itikafi a mazhabar malikiya na farko shi ne a tamil idan aka ce at tamil abinda ake nufi mutum mai zanto yana da hankali da zai bambance abu wanda yake na addini da abu wanda yake na al'ada na yau da kullum yaro ya zanto ya yi wayo wanda zai iya gane abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai ba ne shi ne al'attamizu waɗansu malamai suna cewa albulu ne ba al'attamizu ba ya zanto ɗaya balaga saboda mai saboda ai ayyuka na musulunci ba sa wajaba a kan mutum sai lokacin da ya balaga su kuma suna cewa to ai wannan aiki ne wanda yake habbe shi ya sa lokacin fara shi shi ne lokacin tamyizi abubuwan da suke na wajibi a musulunci dan ai an so a fara koya ma yara lokacin da suka kai sinu tamyiz kafin ya balaga a kansu. kafin su balaga ya wajaba a kansu domin su saba da wannan aiki da da haka malaman waɗansu daga cikin malamai kamar anan malaman malikiya suna ganin cewa ya sishu mai sabiil mumayyiz itikafi yana inganta daga wajen yaro wanda yake bai balaga ba amma yana da wayo misali a ce ya kai shekara takwas goma zuwa sama wannan idan ya yi ya inganta sharaɗi na biyu shine al-islam sananne ne cewa itikafi aiki ne na musulunci don haka wadda ba musulmi ba idan yayi ba za a karɓa ba a wuransa don haka dole kafin aikin musulunci ya inganta ma wani mutum sai in ya zanto musulmi in ba haka ba faƙadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura Allah madaukin sarki yana sha dangane da wanda ba musulmi ba za mu zake ma da suka gabatar na aiki sai mu hora shi ya zanto kamar yayi wanda aka hora ma'ana ba shi da amfani sai sharadi na uku shine cewa ya zanto a masallaci za a yi wannan itikafi ɗin wato makarul shi shine masallaci kamar yadda muka faɗa a wajen tarihi dole ya zanto a masallaci ne za a yi itikafi to anan malamai suna da maganganu masallaci ya kasu gida biyu masallaci wadda yake jami'a ake yin sallar jama'a a ciki ake yin juma'a a ciki da kuma masallaci wanda yake rairu jami'a wadda ake yin sallah na yau da kullum ne a ciki a nan sai malamai suke cewa to wani masallaci ne wanda ake yin itikafi a kai shi dai dalili na shar'anta masallacin shine faɗin Allah madaukakin sarki wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid kada ku sadu da yanku a lokacin da kuke yin itikafi a masallaci wannan shine dalili na cewa itikafi a masallaci ake yin sa sannan hadisai da muka ambata na mashru'ancin itikafi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da ayi a masallaci ne yayi a masallaci ne mutanen da ikrarin su akai sahabbansa a masallaci suka yi dan haka a masallaci ake yi ko malamai sun yi ijma'i akan wannan sai dan magana wanda yake na shuzur da malikiya suke kaltowa daga ashab hakanan shafi'iyya suke nakaltowa daga wani ibn lubaba cikin malamansu cewa mace za ta iya yin koko masallaci ba sharadi ba ne sannan mace za ta iya yi a masallacin gidanta to shine malam an yake cewa wal masjidul mubah wato masallaci wanda yake eh, na kowa yana iya zuwa shiga ba masallacin gida ba ba masallaci na cikin gida ba lokacin mu ya ja za mu tsaya nan insha Allah gobe sai mu dora daga inda muka tsaya da fatan Allah madaukakin sarki ya amsa mana ayyukan mu ya sa mu cikin waɗanda za su yi gamdakatar da lailatul qadri musamman a wannan dare wanda shine dare na na 27 ga wannan wata da haka jama'a mu tashi mu dage sosai shine daren da aka fi begen a samu lailatul qadri a ciki Allah madaukakin sarki ya sa mu dace kuma ya karbi ayyukan mu baki daya wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh